aka yaki takobi na saran takobi falamma mala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila askarihi da manzon Allah ya karkata ya zawo zuwa in mazaunin su a cikin wurin hikima din su wa mala al-akharuna ila askarihim wa an kuma kafirai suka koma wurin su wa fi ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulun a cikin sahabban manzon Allah akwai wani bawan Allah a cikin da yake la ya da'u lahum shazatan wala fazatan illa taba'aha yadribuha bi sayfi da ake yaki wannan jarumin cikin sahabbai duk arnin da ya fita sai ya je ya kashe shi ya yi gwada jarumtaka a cikin yaki ya sari wannan ya kashe wannan ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza kusan ba wanda ya sama da haka cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai wani sahabi ce fa qala ma ajza minna al yawma ahadun kama ajza fulan ai yau ba wanda yayi mana aiki sama da wani ba wanda ya jarimta sama da wani ba wanda ya taka rawan gani sama sama da wani fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma innahu min ahli an-nar sai manzo Allah ce kaito ai shi dan wuta ne zai shiga wuta sai ya daure masa habbai kai ga aikin da suka ga yana yi kuma manzo Allah ya ce zai shiga wuta sai daure musu kai to amma ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha to yaya za a yi abin ya daure musu kai ya shige musu duhu ya rudar da su duk da wannan jarumta da aiki da komai da komai manzo Allah ce zai shiga wuta fa qala rajulun min alqawmi ana sahibu sai wani mutum ya ce to ni dai yanda zan zan lazimci wannan mutum in gani yaya aka yi manzo Allah ce wani dan mutum yaya za a yi wani zama dan mutum amma sai na bi shi na ga yanda al'amarin sa yake tunda manzo Allah ya faɗi abu abin da yake wajibi a kanmu na hakkin manzo Allah ka gaskata abin da ya faɗa sai ya bi shi tiryan tiryan kamar sss kenan ko yana bin shi leken asiri kenan in ya tsaya ya tsaya in ya tafi ya tafi bai san abin da yake cike yana bin shi a hankali qala fa kharaja ma'ahu kullama waqafa waqafa ma'ahu duk inda ya tsaya shi shi ma ya tsaya wancan bai san me yasa wanda yake bin sa ba wa idza asra asra in gaggawa ya tafiya sai shi ma ya tafi qala yace fajuriha har rajul jurhan shadidan wannan mutumin da ya sadau ya sadaukantaka jarintaka a cikin yaki ana nan wannan yana kallon sa sai ya ji ciwo ashe ya ji ciwo sai ya gaza hakuri ya kasa hakuri da abinda Allah ya jarrabe shi na cuta sai ya kashe kansa mm. fasta ajalal mauta sai gaggauta mutuwa fawada a nasla saifihi bil ardi sai kawo takobinsa sai kama eh, kan takobin ya aje a kan kasa haka ya dasa shi a cikin kasa haka tsinin na sama sai ya ɗauki cikinsa tsakanin nonon eh, mammansa guda biyu cikinsa sai haukan a takobin sai kurma cikinsa sai kashe kansa فوضع نسل سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه sa'annan sai ya ya kwanta kan kai tsinin takobin sai ya furma cikinsa sai ya kashe kansa to wannan mutumin sai ga tatsuniya abinda tatsuniyan da yake son ya ga fassarar sa nan to ya gani sai ya fito a guje fa kharaja ar rasulillah sallallahu alaihi wasallama fa qala ashhadu annaka rasulullah to ina ma nan ashhadu annaka rasul da wannan kalma ka zama sahabi ina ma nan kuma ka zo ka ce ashhadu ma'ana tajdidi kake yi ne a jama'a ai sun san tajdidi ko eh yazo sai yazo a guje yazo yazo eh yazo auren manzo Allah ce ashhadu annaka rasulullah fa qala qala wa ma sai manzo Allah ce me ya faru ina ma'anan kuma ka zo ka ce min ashhadu annaka rasulullah ina ma'anan haka قال سيتي الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار fa azaman nasu zalika yace mutumin nan da dazu ce dan wuta ne abin ya daure ma mutane kai suka rasa yaya za su yi da wannan magana fa qultu ana lakum bihi nace ni na dauki nauyin zan je in gano karshen al'amarin sa yace fa kharajtu fi talabihi sai na fita ina bin sa thumma juriha jurhan shadidan sai ya ji ciwo ciwo mai tsanani sai ya ga fasta ajalal mauta sai ya gaza hakuri fawada a nasla saifihi sai ya kama takobinsa ba eh, takobin ya kafa a kasa a kasa sa'an nan tsinin na kallon sama fil ardi wa zubabahu bayna sadiyhi sa'an nan ya burma cikinsa da wannan takobin fakatala nafsahu sai kashe kansa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك دام من الله صلى الله عليه وسلم يتي وان دي يكشي كانسا حديد حديدة من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يقتلها يتردى بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها من تردى في شاهك جاء يوم القيامة يتردى وان دي يتسلقوا دا كانسا سما يفادو يكشي كانسا زي زورانا تاشي قيامة ينا فادو وزي كشي كانسا من تحسى ثم وان دي شاقوبا دي يكشي كانسا fauzin kenan ya kashe kansa za ka zo ranar tashin kiyama kana rike da kofi na guba kana kwankwada ranar tashin kiyama duk haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yataradda biha fi nari jahannama khalidan mukhalladan zai dawama a cikin wuta to akan haka mazhabin Abdullahi dan Abbas yake wanda duk ya kisa ya kashe kai zai dawama akan wuta ko wanda ya kashe kansa zai dawama akan wuta amma malamai suka ce ai kisan kai ba kafirci bane banda kafiri ba wanda zai dawwama a cikin wuta ba haka bane ai kisan mutum da Allah ya ce wala wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima kada ku kashe kawunan ku kada ka kashe kanka kada ka kashe wani to sai mutum ya je kashe wani yayi babban kaba'i na laifi to da aka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan sahabi da ya jarimta a cikin yaki yana kashe manzon Allah ce dan wuta ne sai aka zo aka fassara aka ce ga abin da ya faru to nan sai manzon Allah ya ce فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس متنزيزو ينا أيك أيك متانا الجنة ظاهرا أبنك بينا متاني وهو من أهل النار حال كسنتي وسكما زي شغوتا wa rajula la ya'malu amala ahlin nari fi ma yabdu lin nasi wa huwa min ahlil janna mutum kuma zai rinka ayyuka wanda ake gani kaman ba musulmi bane karshe sai zai musulunta sai ya shiga aljanna ina ma nan wannan hadisi a zahiri ma'ana dama mun ga safiya da tana mushrika ko sun zo su yakiwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai ta musulunta innal amala la ya'malu bi amali ahli an-nar fi ma yabdu lin فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها هكا من الله وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها معناه متن زي زو تريان تريان yana nan cikin kafirci sai Allah zai shirye shi sai ya musulunta shekaran jiya mun karanta hadisi wani kafiri ar ne zo wurin manzo Allah ya ce ya manzo Allah na shiga yaki bayan yaki na musulunta ko na musulunta kafin na shiga yaki sai manzo Allah ya ce masa a'a ka karbi kalma tukun ka shiga yaki sai ya musulunta ya karbi kalma yana shiga yaki sai aka kashe shi ya samu me shahada amali إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة Wannan hadisin bai dace kan wannan sahabi ba? to sa'an nan kuma mutum zai zo musulmi ne yana kan musulunci yana aiki yana aikin 'yan aljanna dab da ya mutu sai ya yi wani sabon Allah sai wannan sabon Allah ya wajabta masa shiga wuta baya nuna cewa dukkan musulmi yana nan kowa sai zai kana kallo cikin ƙaryan kana kallo garin ku duk musulmi zai musulunci har ya mutu musulmi ba haka bane to amma abin da ake nufi shine mutum zai zamo yana aikin kirki yana aikin dab da ya mutu sai je fasikanci ko je ko da wasici ne malamai suka ce wani ma zai zo tiryan tiryan da ayyuka na kwarai dab da ya mutu sai zo zai wasici ma 'ya'yansa sai zalunci wani a ciki wannan zaluncin sai wajabta masa wuta wannan sahabi da manzo Allah fada yace huwa min ahlin nari bai ce ya kafir bai ce huwa kafirun ba fa yace min ahlin nari ba kafir cewa yayi ba yayi abin da zai shiga wuta alabashin daga baya fito ya shiga aljanna ko kafir cewa yayi kafir cewa yayi a haka kana nan mutum yana nan yana aiki sai ta yi wani yana nan yana musulmin ne kafin ya mutu sai zai ridda ya kafirce wannan hadisi yasduqu alaihi kuma hadisi yasduqu ala kulli man abada Allah thumma asa Allah qabla mauti duk wanda yake yana bautan Allah yana bin Allah yana duk kowa ka gani ka kyale tsakanin shi da Allah mun gane ko kowa ka gani ka kyale shi tsakanin shi da Allah Allah kadai shi ya san abin da bayansa ke yi rufin asirin Allah ne hmm. mun gane ko yasa malamai suka ce sai mutum ya ta aikin alkhairi dab da ya mutu sai ƙarya ko ya zina ko ya liwati ko ya zalunci ko ya wani abu in Allah bai ga dama ya yafe masa wannan ba wannan sababin zai sa ya shiga wuta a yi masa azaba gwargwadon yadda Allah ya kaddara sa'annan a fito da shi Da muta din nan duk waɗanda suka shiga wuta matakin su ɗaya ne akwai munafukai aka ce fiddarkil asfal minan nari akwai kafirai akwai mashirkai sa'annan akwai usatul muwahhidina musulmai ne muminai ne muwahhidai ne suka yi sabon Allah Allah bai ga dama ya gafarta musu laifuffukansu ba sai a saka su wuta gwargwadon yadda za a tsarkake su wanda zai yi mako ɗaya shekara ɗaya shekara dubu karshe sai a fito da su a shigar da su cikin wata korama ma'ul hayat a wanke su a ciki a tsaftace su daga wannan datti da najasa na wuta nan sai a shigar da su aljanna a zana a goshin su jahannamiyu jahannamiyu wannan daga wutan jahannama ya fito ba dan ba dan ba daga farkon fari ya shiga aljanna ba sai ya zama na wannan abin yana damun su yana bakanta musu rai Allah kuma ya dau alkawari wanda ya shiga aljanna ba ɓacin rai sai Allah ya share musu wannan don manzo Allah ya bayyana wayannan matsaloli ba masu wahala ba ce kana kallo arna cikin arna su mutu su rayu arna su mutu arna musulmai kuma kana kallo su rayu musulmai su mutu musulmai wannan shine abin da yake mu'zam abin da yake yarin jayi rayuwar kenan amma aka samu dai dai wa abubuwa wani yana arne karshe rayuwar sai zai musulunta wani yana nan musulmi karshen rayuwar sai zai ridda ko ya je zalunci in ridda ya kafirce ya shiga wata ba zai fita ba in yayi shirka ya fice shiga wuta ba zai fita ba da ridda da shirka duk in mutum yayi ya shiga wuta ba zai fita ba har abada amma sabon Allah in mutum yayi Allah bai ga dama ya yafe masa ba bai saka shi cikin ceton ma'aiki ko salihan bayi ba to sai a saka shi cikin wutan jahannama gwargwadon yadda za a yi masa azaba shine manzo Allah ya ce manil muflisu wane ne matsiyaci a cikin ku sai suka ce al muflisu fina man la dinara lahu wala dirhama suka ce ai matsiyaci a cikin mu shine wanda baya mallakan ko ɗari sai manzo Allah ce a'a ba wannan shine matsiyaci ba matsiyaci a cikin shari'a shine wanda zai zo ranar tashin kiyama da azumi da sallah da haji da zakka da bin iyaye da dukkan ayyuka na kirki na kirki na nagarta na alkhairi da bin Allah Allah ya karban masa saura ya je shiga aljanna kadai ya saura sai a rashin sa'a ya zalunci wane ya yi mawane ƙarya ya yi da wane ya cuci wane ya danna dukiyar wane ya yi kaza duk baki ɗaya ranar lahira kuma ka tabbatar da cewa komin kusancinka da da mutum ba zai yadda ya fi maka wani abu in shi tafakkara قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ba wanda zai yafe ma wani kai kuɗi nairorinsu ka sace ko ka danne kai musu zalunci to su sun fi ka sa'a kenan ranar lahira ba naira da zaka biya kyawawan ayyukanka da kai za a ɗauka a biya su in baka da kyawawan ayyuka laifuffukan da suka yi sai a ɗauka a ɗora maka manzo Allah ce wannan shine matsiyaci wanda zai zo ranar lahira da sallah Allah ya karba Allah ya karbi sallarsa da azumi da haji da zakka da bin iyaye duk Allah ya karba masa amma ya zalunci bayan Allah dama Allah madaukin sarki ce da adawawinu salatun ranar lahira an aka zo kundaye guda uku ne kundi daya kai ka cuci kanka kundi daya tsakaninka da Allah ne in Allah ya ga dama ya yafe ma bai ga dama bai kama ka kundi na uku tsakaninka da bayi man Allah ya ce baya shiga tsakaninka da bayinsa wanda ka cuta sai in ya yafe maka kuma mu ga wanda zai ce ya yafe ranar lafiya yasa zalintan bayi da kai to shi ne sai a ɗauki sallolin da kai azumi da zakka da haji ka ji kishin ruwa ka je kai haji gaba da zakka duk baki ɗaya ashe su kake tara ma saboda me saboda kana zalunta sai a ɗauki ayyukanka da kai a biya su bashi wani a ɗeba a biya shi wani a ɗeba a biya shi sai ayyukan ka da kai shekara tamanin kana ibada kana sallah a ɗauka a biya su bashi wa'ancan kungiyar wa'ancan yan uwa kuma su zo su mu ma muna bin shi ya zalunce mu sun wahal da mu sun wulakanta mu sun halakar da mu sun karya muna rayuwa su suka ji daɗi to shi a ce to ya gashi kuma ayyukansu ya kare to shi kenan kai kana da laifuka mai yiwa za su kai ka wuta sai a ɗauko sai a ɗora masa wannan yana da shi sai a ɗauko a ɗora masa manzo Allah ce sai a ɗauke shi a saka wuta manzo Allah ce wannan shi an matsiyaci tan tagaryen matsiyaci abinda manzo Allah ya faɗa ke saboda ranar lahira din nan ba abin wasa bane ba a bar wasa bace wannan wuni da za a yinin da za a yi ranar lahira a waye gari a farfajiyar lahira din nan wallahi tallahi duk wanda ya yaudare ka ya kai ka ya baro wata ranar manzo Allah na zaune yana bacci yana kwance yana bacci nana Aisha tana zaune sai hawaye ya faru ya digo mata sai manzo Allah ya tashi yace menene sai ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wai shin ranar lahira ko za ku tuna da iyalanku kuwa mu matanku ga shi nan ya za a yi mm, mu matanku ya za mu kenan haka kawai sai ce ina eh, na aisha wajeje guda uku ba wanda zai shaurari wani ba wanda zai shaurari wani kin ga lokacin da za a tsallake sira'i babu kama hannun yaro annabi na faman ya tsallake manzo na faman ya tsallake salihan bayi na faman su tsallake to kai kuma ka dagula rayuwanka da ayyukan da za su gaza a lokacin zabbaniyawa suna cikin wutan jahannama da makata da sakata ko da makata da kugiya kowa zai tsallake gwargwadon aikinka suna sa suna jawa wani sai ya wuce ma ya ce ina a ce Allah ya rufa ma asiri jika kaman eh, kaman kimta da gani kaman haske wani kuma kaman ingarman doki zai tsallake wani kaman saurayi mai shekara talatin ko da karfi zai wani kuma da rarrafe wanda jan gindi wani kuma daga nan an gama da shi kenan babu zancen littafi babu zancen mizani daga nan ya gama an gama wutan jahannama kenan to wannan lokacin ba wanda zai saurari wani da lokacin da aka zo na biyu za a ba kowa littafinsa takardarsa a ce hayya ma sha Allah ga certificate ikra kitabaka kafa bi nafsika al alayka hasiba duk aikin da kake yi ran da ka balaga har ran da ka mutu yana nan rubuce kai ne baka sani ba mala'iku suna nan sai yana rubuce yana nan mala'iku suna rubutawa littafin ka yana nan kowa wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unqihi wa nukhrij lahu yawm al-qiyamati kitaban yalqahu manshura iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba lokacin da za a watsu takaddin nan manzo Allah ce ai babu kama hannun yaro ba wanda ya san wane ne ke kusa da shi ta dama za a baka ko ta hagu za a baka ko ta baya ko ta wulƙaskanci da wulakanci Fa'amma فأما minihi, أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا Shi ne da manzannai da annabawa da bayin Allah na gari kowa fama yake ga an danka masa littafinsa da hannun dama wa yanqalibu ila ahlihi ma sha Allah ya je na murna wa amma man utiya wa wara zahrihi Allah ya kiyaye fa sawfa yad'u subura a sannu zai kira wai bane da kaito wa yasla sa'ira ya shiga wuta menene yasa Allah ya illanta yace innahu kana fi ahli innahu zanna allan yahura ai ca yake ba zai sake damowa gare mu ba Allah madaukakin sarki bala Allah ya ce haka al'amari yake zai dawo Allah ya ce zai kai ca kake ba za ka dawo ba ne afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un wai cha kuke mun halice ku ne haka saka kai aka sake ku ba za ku sake komawa ga Allah ba shi yasa kowa yaje abin da ya ga dama wallahi tallahi za a sake mutuwa za a koma ga Allah madaukaki za a mutu za a koma ga Allah madaukin sarki Allah zai ma kowa hisabi wannan lokacin da za a mika takaddan nan ga ce ba wanda zai shaurari wani sai ka ka dangi takaddanka da hannun dama shine murna kenan ko wuri na uku inda za a je a ɗora mizanin ayyuka na gari ne ne fi malamin ka fa ni ne almajirinka muridinka ni ne ni ce uwakka. ni ne ubanka ni ne ba in ya ɗauki wannan ya baka shi lissafi ya kare masa shi ne yau mai firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Allah ya ce ranan da mutum zai guji dan uwansa da mahaifiyarsa da mahaifinsa da matarsa ko mijinta sa na ce li kulli mri'in minhum yawma izin duk kullum ri'in minhum duk wanda ka sani mahaluki rannan dan adam da aljani yana da abin da ya sha kansa sha'anun yuguni to wa'annan wajeje guda uku aka ce ai ba wanda zai shaurari wani kowane ne duk wanda ya faɗa maka wani ya baka a duniya ya gani ya yi ma ƙara mana ya shiga kabari da kai je ya hana mala'iku tambayar ka ko ko ya je taya ka bada labari abin da duniya ba kana da iko kuna da iko kana mallaka ina mallaka ba a duniya na kasa ba ka sance zo ranar lahira a ajihun wa in ka ne kai kasan naka guda nawa ne ya ishe ka waye zai saki ajihunsa kai ka ɗebo ka bashi yace inna ahadakum eh, inna ar-rajula la ya'malu amala ahli an-nari fima yabdu lin-nasi wa huwa min ahli al-janna ab ka'idan da manzon Allah ya ajiye kenan kai ka je ka bata rayuwanka ka bata ka sani wanda kake rai da lafiya ka duk shi menene matsayin sa ranar lahira wurin Allah me matsayin sa sai Allah kaɗai shi da ya sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbansa da suka je a yanke su a sare su a kashe su a zubar da jinin su su bar duk jin daɗi da su aka je aka yi yaki mutum nawa manzan Allah ya tabbatar yan aljanna ne sun fi goma akwai goma a sharfin mubashara bil janna da sayyid na bilali da suna na fatima da su akwai wayan ɗaya ɗaya da manzan Allah ya faɗa amma sauran duk ana cikin kyakkyawar fata haka ake faɗa babu tahridi ala rami babin da ke bayanin a ta mutane su koyi harbi su koyi harbi saboda duniya manzan Allah ce yaki na nan tun da aka aiko manzan Allah har ran da za a da kasa akwai yaki sawa'an kun je kun shantake kun mike a'a Allah zai tsayar da ku ya tambaye ku amanan addini da aka ba ku me kuka yi kun je kun shanta ne kuna jin dadin ku addini ya zama ya ya samu gini zama ko kare samu wallahi kowa zai je ba da bayani gwargwadon ikonsa yasa a koya ko kar a koya a horar da mutane ko kar a horar da su a hada kai ko kar a hada kowa zai je bada bayani wa qaulillahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki wa a'iddu lahum mastata'atun kutana dan musu abinda kuka iya min quwwatin na daga karfi wa min ribatil khayli eh, na bihi aduwallahi wa Ya ce wannan tanadi da za ku yi shine zai tsoratar da makiyan Allah kuma makiyan ku amma in kuka zamo lalatattu ba kwa iya yin komai yaya za a yi su ji tsoron ku sai sun biyo ku har cikin kasan ku ba kasan ku ba har gidajen ku wallahi sai sun biyo ku قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد قال سمعت سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال يتي ناجي سلمة دم الأكوع يا فتا يتي مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظلون من ذا الله يشيجي ما وإنس متاني تكين كبيلا بني أسلم سنا كوين سنا كوين حربي سنا حربي حربي سنا كوين حربي فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare ce irmu bani isma'ila ku yi harbi ku koyi harbi ya ku ƴaƴan annabi isma'ila fa inna abakum kana rami isma'il ne ku yi wa ana ma abai ni ina tare da eh, jama'a kaza kala ya ce fa'amsaka ahadul fariƙai ne sai ɗayan ɓangaren ya abin harbansa bai harbi ba ma bi aidi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce malakum la tarmuna me ya hana ku yi harbi da nace ku yi harbi qalu sai suka ce kaifa narmi wa anta ma'ahu yaya zamu harbi su kai ka ce kana tare da su mun gane ko manzo Allah ne ya shige ma wayansu mutane suna harbi ko in jama'a guda biyu suna koyon harbi suna koyon harbi sai manzo Allah ya karfafa guyon sai ya ce ku yi harbi saboda kakan ma harbi ne in ba karfi aka ga kuna da shi ba wallahi kowa sai an ci kashi sai an ci muku tuwa akushi ku yi harbi ya kuwa ne ai ina tare da waɗannan suwa ne da da manzo Allah ya ce ina tare da suwa ne sai waɗancan suka rike suka suka suka daina harbin ba sa harbi sai manzo Allah ya ce ya me ya hana ku yi harbi da ce ku sai suka ce ya ya za mu harbe su kace kana tare da su inda manzo Allah kake kuma mu harbe su ai mas'ala ta kuma lalace da sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam irmu yace ku yi harbi fa inni ma'akum jami'an fa ana ma'akum kullu kullikum yace ku yi harbi ina tare da ku waki daya mun ga kaifin hankalin sahabbai ko tunda manzo Allah ya shiga cikin ɗaya kungiya waye zai ja da ita to sai da ce dukkan ku baki ɗaya ina tare da ku mun gane ko shi yasa ba daidai bane malami Allah ya baka ilimi ko menene ka ce kai ga kungiyar ka wacce sauran musulmai ba ta ba naka ba dukkan musulmai su zamo ƴaƴanka ne almajiranka ne da menene duk a zamo daya ba ka ga shugaba shugaba kace ne ne mungiya ba an kaushe islami shugaba musulmai baki daya ba wanda ya isa yace a yace dan din da musulunci ka ce ko kungiya ka faɗa akwai wanda ya fita karkashin musulunci ka zama uban kowa kenan malamin kowa kenan shehun kowa kenan sawa'an yaki ko ya so قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن سياء عن على الله يقول من زن الله يفدا رانا إذا أكي ياكم بدر دوك زن أدى صحبي أكي سهو كافركم سكي سهو أچن إذا أكثبوكم فعليكم بالنبل من زن الله إن سكا كسدكو كحربيسو in baka iya harbi ba za ka harba to shi yasa ake son ku a koya a yi tanadi kowa ya tanadi duk wani arne da ka sani yana zane yana tare da bindiga yana tare da adda yana tare da wuka wallahi ka sani ko ki sani kin damu ko baki damu ba ya aiki ya dame ki ko makaranta ya dame ki wata rana zaki fita zaki aiki ko zaki makaranta ko zaki menene Allah kare Allah kiyaye fitina ta tashi tunda sun ganki Hausa Fulani musulma ce da lullubi wallahi za su sassare ki kin mutu mushi ko kin je kina bara ko kin je kina ciniki tunda an harga an hautsuno an haɗu da arna sai su sassare ki su karshe ki su huce amma aka eh, aka tarbiyyantar da ke akan addinin musulunci kina gida addini ki ranki kin fita ma addini ya fitar da ke kin san abin da addini na da kin addinin ki na da mutunci a zuciyarki shi ya dame ki dama da kin ga fitina ta tashi farkon abin da zaki tuna shine shahada ko ki kashe musulmi kafiri ko ki samu shahada Ki kenan ai sa'a kenan ko ki dawo gida lafiya ko su kashe ki kin yi nasara amma ko oho ba a damu da addini ba wannan addinin da baki damu da shi ba su ba ruwan su ka damu da shi ko baka damu da shi ba da fitina ta tashi sai su culla makantin kauta ko su sare ka su kashe kana sallah ko baka sallah tunda kana ciki babu lahwi bil hirabi wa nahwiha yace babin da ke bayanin ana koyon ana koyon ana wasanni ko ana koyo ana gwaji da kwagiri da garkuwa da kayan yaki قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال يتي أنكر ودك أبو هريرة الله كرم سيدايتي بين الحبشة يلعبون عند النبي صلى الله عليه وسلم يتي يا إن متانا حبشة سكي وسارانا إيدي ورمان الله صلى الله عليه وسلم بحرابهم دكايا ياكي سكوري دبكا da kwari da baka da kwagiri dakhala umaru fa ahwa ila alhasa sai umar ya shigo sai ya duka ya ɗebi tsakuwa ya watsa masu fa hasabahum biha fa qala sai manzo Allah ce da'ahum ya umar umar ka kyale su وزاد علي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر في المسجد اكتي افرفاج مسلاتي منزا الله سكي باب المجن ومن يتترس بترس بترس صاحبه yace babin da ke bayanin garkuwa da wanda ya je ya shiga cikin garkuwan dan uwansa a cikin yaki ya ya nemi kariya da garkuwan dansa dan uwansa kai baka da garkuwa wannan yana da garkuwa kuma garkuwan tana da fadi za ta dauke ku yace babu laifi ka je ka nemi kariya a ciki قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد يتي أبو طلحة يا كسنتي يكن جيني مكاريا دا دا دا, دا, دا كاريا دا منين ترس garkuwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ba yi da shi ya je shige cikin na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya nemi kariya wa kana Abu ta hasanar rami man aka ce Abu Talha kuma ya kasance gwanin harbi ne fakana idza ya kasance in yayi harbi tasharrafa annabi sallallahu alaihi wasallama fa yanzuru ila mawdi'i nablihi sai manzo Allah ya leka ya kalla ina abin nan nasa kibon nasa ya je fadi saboda ya kware cikin harbi قال حدثنا سعيد بن غفير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم عن سهل قال عن كربو دغا سهل يتي لما كسرت بيضة النبي صلى الله عليه وسلم يا إن أكا كريا كاريا منزل الله ديسا كاريا كي أتكين ياكي ala ra'sihi a kansa wa udmiya wajhuhu aka zubar da jini a huskan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka jin masa har jini yana fit zuba wa kusirat rubaiyatuhu aka karya hakorin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana aliyun yahtalifu bil ma'i fil mijanni sai sayyidina ali ya dauki garkuwa garkuwan ba mai fadi mai fadi ne amma akwai zurfi a ciki sai sayyidina ali ya dauki garkuwa ya je ɗebo ruwa yana nana fatima na wankewa wa kanat fatima taghsiluhu sayyidina ali ya je ɗebo ruwa nana fatima na wankewa sayyidina ali ya je ɗebo ruwa nana fatima na wankewa da nana fatima ta ga cewa jinin yana ta zuba har yarin jayi ruwan sai ta ɗauko tabarma ta ƙona tabarman sai ta ɗauki tokan ta sa sai jinin ya tsaya فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة عمدت إلى حسير Wa وألصقتها على جرهه فرق الدم to shine malam yace anan mata sun fi ƙwarewa a cikin aikin jinya shi sai a koya musu a karantar da su ilimin jinya su yi ta jinya ta mata yan uwansu saboda sun na na Fatima da na Aliyu ne a lokacin da lokacin da huskar manzan Allah ke zubar da jini manzan Allah fa jini digon jini na manzan Allah fa ya fi daraja wurin Allah da duk jinin da aka zubar a duniya fa amma saboda darajanta da addinin Allah sai da manzan Allah ya tashi ya je yaki aka ji aka karya masa akori aka zubar masa da jininsa wancan riwaya yar yatsansa aka jimma ciwo jini na diga ya kalla ce ai ke ba komai bace sai yar yatsa da aka jimma ki ciwo cikin ta da addinin Allah to dan Allah an ka je kai ka shanta ke ka kwanta gida dan jin dadin duniya menene ina ma'anar ka kenan rayuwarka ba ta da ma'ana balla yanzu yakin da ake jihadin da ake ba yaki ake da takobi da makami ba wannan ya jihadi ko kai rubutu ko ka tashi ka ciyar da dukiyarka ko ka je kai wa'azi ko ka je ka musuluntar da da arna abin da yake gaban ka kenan yanzu kafin a zo a samu tuta a kafa jihadi yanzu waye yake zuwa jihadi zuwa jihadi in ana jihadi arna za samu dama su yi abin da suke so قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن اوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال kanat amwalu banin nadiri mimma afa Allahu ala rasulihi an karbo daga maliki dan aus dan hadasan daga umar Allah ya kara masa yadda yace dukiyan banin nadir mimma afa Allahu ala rasulihi yana cikin dukiyar da Allah ya yi batar mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mimma lam yujiful muslimuna alaihi bi khailin yana cikin riba sanyanyen riba kenan da musulmai suka samu ba da wahala ba da wata fahama ba ba da hawan da makamai aje ana ta kai kawo ba a'a sanyayyen riba ce Allah ya bayar wala rikabin ba haura kuma ba kuma fa kanat li sallallahu alaihi wasallam khassatan sai Allah ya kebance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan dukiyar banin nadir wa kana yunfiqu ala ahlihi nafaqata sanatihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaban mutawakkilina shine shugaban masu tawakkuli amma yana ajiye ma iyalansa abincin da za su ci shekara thumma aluma ma baqiya fi silahi sa'an nan abin da ya ragu sai ya sa a sai makamai wal da dabbobi rakuman da za a hau aje yaki uddatan fi sabilillah saboda tanadin eh, ana tanad ana tanadan za a je a yaƙi kafirai da su ma'ana abinda manzon Allah ya Allah ya mallaka masa kenan sai ya cire abincin da iyalansa za su ci shekara shaura kuma sa je a sai rakuma da makaman yaki saboda je a yakin ta da addinin Allah قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم قال حدثني عبد الله بن شداد قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول يتناجي سيدنا علي الله كرم سيدنا تيوا ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد yace ban taba ganin manzon Allah yana fansan wani mutum da iyayensa ba sai sa'ad kala yace sami'tuhu yaqulu yace ji manzon Allah yana fada irmi ka abi wa ummi wa ummi ya sa'adu kai harbi na fanshe ka da iyayena da da mahaifiyata da mahaifi banda sa'adu ba wanda ya samu wannan daraja manzon Allah ya fada masa haka shine sa'adu bin abi wa ko wa'annan su ne sahabban manzan Allah wa'anda suke duk wani title duk wani title duk wani wata daraja da suka samu manzan Allah ne ya fada baka da baka da nassin aya da nassin aya ta alqur'ani ko hadisi sahihi wanda yake babu tambaba a babu darafi babin da ke bayanin garkuwa babin da ke bayan magana a game da garkuwa a wurin yaki قال حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن وهب قال قال عمرو حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nana aisha ta ce wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo min wa indi jariyatani akwai wasu ƴan mata guda biyu tare da ni yughanniyan tughanniyani bi ghina'i bu'athim suna gad suna waka da wake gadan da aka yi ranan da aka yi yawma bu'ath fattaja'a ila al-firashi wa hawwala wajhahu sai manzo Allah ya kwanta kan fida sai kau da sai yana kallon bango ya kyale su suna wasannin su fadakhala abubakar fantaharani na na aisha ce sai sayyidina abubakar ya shigo da ga yan mata na yan mata guda biyu na waka suna gada sai ya zunguri na na aisha ya zungure ta gaban manzo Allah za a yi wa'annan kenan kala sai ce mizmaratu shaytani inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama algeta na shaidan gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa aqbala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa qala da'ahuma sai manzo Allah ya ce ka kyale su ranan idi ne a kyale su su dan tsarara falamma ghafala yayin da manzon Allah kuma ya shagala gamaztuhuma fa kharajta nana Aisha tace sai na zungure su na zungure su maza maza suka fita suka tashi suka fita wa kana yawma idin tace ranan idi ne yal'abu sudanu biddarqi mutanen habasha sun zo bakin masallaci farfajiyar masallacin manzon Allah suna wasa suna gwaji na na karfi da shaja'a na cikin yaki suka dauko kwari da baka da kwagiri da menene da suna ta suna ta gwaji suna ta suna koyo suna koyon yaki wal hirabi fa ma sa'altu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa ma qala tashtahina tace ko dai ni nace ma manzon Allah ina son in kallo ko ko a'a manzon Allah ne ya tambaye ni na Aisha kina sha'awan ki kalli kina kina sha'awan ki kallo ne tanzurina fa qalat na'am sai tace i fa aqamani wara'ahu haddi ala haddi sai manzon Allah ya zai ya tsaya sai ya ce ce ta tsaya bayan manzan Allah ta dora haɓanta a nan kan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kundu kuke tana manne da kundu kuke manzan Allah tana kallo wa kulu duna bani arfida yana zuga su su masu wasan yana zuga su su rinka yi sunan dan koyan yaki suke yi hatta idza na na Aisha ta ce sai da na koshi da kallo na kallo har na koshi kala hasbuki sai ce ya wadace ki kin yace kin kin koshi da kallo kultu na'am tace i eh, kala zahabi yace to maza ki shiga gida sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama kafa da sami daraja matarsa ta zo ta dora ba ka da yadda za ka yi sai ka dan bar matanka ta sarara ka sake mata ta faɗi ta yi magana ta yi yanga dan ka ga kyauta yanga yana kara mata kyau ne ba wai a yi har ya shige ba dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khairun nisa'i alganju fiyayyin mata sune waɗanda suke da alganju alganju wata sifa ce game da mace wurin kallonta ko karbar sauran abu ko bayarwa ko mikawa ko tafiya ko zama to shine bahaushe yake hada duka yace kwalisa ko yanga ko me me sunan su da yanga da kwalisa da me da kwambo ko ba su ne ake yi ba to su ne sai ka ba ta dama tana ba yadda za a yi mace kyau ta fita sai ka bari tana magana tana hira ita ma tana dariya ta kai ta kawo to shine zai sa kana ganin sai ka sai ka bari ta sake ita ma wallahi tallahi za ga ta fi duk mata kyau in ka amma har ka bari ta zama kamar mage kamar kyanwa a adan kule da'ima me. ba duk kyauta wallahi ba za ka kyauta ba yadda za a yi kyauta ya bulla ba zai cewa zaka to ai mu ba al'ada mu bane babu wani ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake na abin da yake kana so ka gwada ka gani ka gwada ka gani wallahi tallahi sai ka zo in aka ce ma bayan isha ma ka je wurin hira ko kulob wallahi ba za ka je ba za ka ka gwammace kana zaune gida cikin cikin iyalin da amma kai ka shigo a hushi ka fita a hushi ba za su ga sakewan ka ba abdullahi abdullahi abdullahi za ka fita ba sai isin da gidan ka akwai wannan mata ku ka don ita ma zama ba ta da hankali ke kuma ba kirena shi sai zai yake miki sai zai baki ma yanzu ne za ki masa cikakken gaya da ji rayuwa da shi ma yadin rayuwa ne in ba haka ba yadda ai kana cin abin sai ka saboda me ba yadda za kai ne baka nuna mata ba ko ko rayuwan babu dama mu ba al'ada ba ne ka koya gani wallahi tallahi sai ka fi rayuwa yadda rayuwar da kake kawo abinda ake so ka gwada za ka ga mamaki za ka ga canji kai da kanka amma in ba haka sai ga an da duwan ban ga dalle abin ana ya kafi karfe ɗaya na dare duk kiran da aka yi din aka tashi kowa zai zai nufi an yi gidansa ko to yaushe matanka da ƴaƴanka za su san kana nan yaya za a yi ka san menene kuskure game da su ka gyara kafin ka zo duk sun yi ƴaƴa sun yi bacci da sun safe kuma ka fita wace irin rayuwa kenan wannan ya zama kuskure kenan ko to sai an gyara sai mun gyara rayuwar mu dan addinin musulunci ya tsara mana rayuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene dangantaka tsakanin manzon Allah da Aisha a cikin shekaru a cikin shekaru ba a magana a cikin dara amma tunda take ta zama matarsa har sai suka tabayi tsayar suka yi saboda dai duk sa'an da manzo Allah ya ga hankalinta ya tashi sai ya yi mata wani abin da hankalinta zai kwanta ita ma duk sa'an da ta ga hankalin manzo Allah rashi ya bace sai ta yi wani abin da hankalin manzo Allah zai kwanta har wata rana zai fada mace ai in kika yi fushi da ni ina sani ta ce yaya kake ka san na fushi da kai sai tace ce ai in muna zaune lafiya in kina magana kina shewa ki dariya kike wa rabbi muhammad na rantsa da ubangijin muhammadu amma in kika sha yaji suna na ma ba kya sai ba baki kike wa rabbil ka'aba in ba haka aka yi ba wallahi barakar da suke shiga take shiga gidajen mutane ba za a dinka ta ba in kuma ba dinka ta aka yi ba ka je ku kulob ka je wurin wasa ku yi hira ku yi karta ku je ku ci abinci ku sha lemu karshe dai karfe daya ai kowa ya je gidansa ku to lokacin kuma ka kama hanyar gida sai gaban kai fadi ku. wane ne ya ya kulla wannan kai ne ka kulla wannan kai ne zaka zauna tilas kai hakuri da ita tilas kai hakuri da kai in ba haka ba wallahi ba za ka ji daɗin rayuwa ba in kuma ba za ka ji daɗin rayuwa da iyalinka ba gidanka gida ba ba zai shiga ranka ba in gidanka bai shiga ranka ba addinin ka ba zai mike ba in addini dan ranar lahira sai Allah ya tsayar da kai ko da kai ne sallau kafi kowa iya sallah wannan mata ta ka da sai Allah ya tsayar da kai akan sallar to riban me kenan kace babu riba Allahumma ajina bi wa tawallana bi man tawalla wa barik lana fi ma a'tayta wa qina wasrif anna sharra ma qadayta fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu